الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم wa الله yabo bata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bayanin shoyin wuloli tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ciwa da karatu daga littafin bulugul maram ya alhassan ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala Bawa ni bin Masudin radiyallahu anhu kala, gaba bula bin Masudin su kuje da gani bin gan sallah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga ni bin sallah sallah kuji kushi zai zai sallah ni sallah. Fallar ma sallama, ba kuna na bin sallah sallah ji sallama na ila lagu a ce ga ni bin gan ya Rasulullah. da ce su yace ahadatha fi salati shay'un kuma ji faruwa ji da sallah Kala, gawa ma zalika ki wucin a ga sallaita kaza wa kaza waje sallah kaza wa maji sallah kaza sanari ji. laihi alim sa sallam cha bi ya kako wata kulal alkibla jeje wa alkibla fasajada sajidataini mutiji sujada guba thumma sallama anabi tiji sallama thumma aqbala ala an-nasi biwaji anabi tiji yebu za angi be fiskuwi fa qala anabi ga inna law hadatha fi salati shay'un dan do ji gaji faruwa ji da sallo am ba'atukum bihi ma ya labari tiwo walakin ma ana basharun misluku amma ni zawangi miyo dojiye kan tsaka matan sauna ya batan kemine ya batan fa'iza nasitu gabi a batan fazakiru ne gajin fami fa'iza shakka ahadukun fi salati fi salati ya zaga mine ya bauke da shakka da tsallubu faliyar taharar sawa ba lajin wa abubuwan ce ɗaya na ijeje na ce faliyutin ma'alaiki wale wale faliyar taruwa sawa ba ni manan wa ba ne yaki ne ngadanin faliyutin ma'alaiki mutulutu take yaki ne wucin ganci sun maliyar judis sajidatai ne judis gida guba mutafakun alai wa fi riwayar tunil bukhari والإمام البخاري قام فليتم رجل لا صلوا جنبني ثم يسلم وجوجو سلم ثم يسجد وجوجو سجد ولمسلم والإمام مسلم قام أن النبي سيداتك عليه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي الصهو عليه صلى الله عليه وسلم جوز يسجد ساوي bada salami zumana wa sallama jina wal kalamu ce gaggabe zashi nan hadith ibn mas'ud nan lawun annabi sallallahu alaihi wasallam sallaci ko amma yan doci sha ade fibo da sauransu na annabi ji sallah zo nan sahabe ce ga annabi gan annabi ne ji faruwa ji sallah kashi ayan beci bebe kashi ayan beci keke kashi kazan kashi kazan kashi kazan ade mai gashi anabi sai yayi jawal kibla afedu ifeji su dada guba ifeji su dada guba ifeji sallama anabi ci gan ga e ga bibiye din sallah ko in mace haji faruwa ko in mace haji ba e hukuncin e sallah e ne ga bayani jiyaye ebonin shabai biyu zuna sallah ya raka gwagwa amma na nabi bai sallah sallah bai jijira nan a ca sallah lahi a ci ubiye ilagadda jona wuci yi raka gwagwa ilagadda ezona ibo ẹzọ na ibá àdísáfò lẹ́sì sọ́lá rákàtà rákàtà fẹ́lẹ̀ ma jẹ́ rasulullah sáà sallam kirrat safar wa zidat fi fil hadar shabebe ngole ajanan da bani ngole ani da bayani na tani ko bi zana aga yi sallah te yi sallah zuma gwe ga be jiki abecha sallah yo anno ci ga ga fi awu karon rawa irina nishanje níṣàǹṣe jíná lálóòtì káfẹ́ àbí wo kiri kafu ko kiri na yahudi shi ke jina lamici ka alai na gun na wuge lokaci bari da ɗau lokacin sallah waji albaka kuna abiji foro e, ko e, na umar bai sami da cibiyar da ya ciyan lamarin sallah yau a cewar to an ga a fe yi sallah wani wale gan hukuncin wuce jabanin alimiji bayanin eh a bayani ji so na je wujin bayani ya gani caji ba sallaba a shakin nuyi ga duka dauna al'asku ba kawo ma kanin alama kanin a cibe ga alaihi sallallahu alaihi sallam a cina na diga to ɗayan da cigaji faruwa jini ga abin yi amma mi zawangi mi o doji ne batan kemine ya batanin maga batan ya gajin fani dole na ce lamarin bashariya bu ta ci haka waye ji a nabi a nabi a ba ta sami kulibuka talatin eh? ina alaina jam'ahu wa qur'anu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana inna thumma inna alaina bayana bebe mu wale ga hadisi lawa ya ce bashariya a wani giboya hadisi a sallar ji mala'ika umarji jenuwa za wani yoro kule na ma na basharu mai sukun yi ha ilayya za wani mai doshi ne ci wa iya gina anabi je yi ni wani asarar da biyu na ba ya zuwa ji hadisa A anabi ba za su so cilo bayan sashi ya yi miuji ya yi wa nabi yawa anabi kulle a zuwa ji ga gani ne yawai ko imishi yawai

da wani yiwu amma waje waye daga ba su ku yiwu ha ila yadda ma ila kuma ilawun waye hannun ba a sallam ne ga zan doro ana sai wale da adam ila fakar nga ya beshe ga ba adam fata wani fari mai jan bi sallallahu alaihi wasallam nga nga Allah matsayin makabul mahmud ya wuce tan gwafa alkiyami wa min al-layli wata jabbi na filatan laka asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda annabi sallallahu alaihi wasallam mai khalilullah musa yusuku sai ji wata hada Allah Ibrahim khalila jani Ibrahim da ya mace anin maganin Allah ta khazani khalilan kamar ta khada Ibrahim khalila anin za sallallahu ba ka aljanna ga da bana ni ga ci babal janna ya bai ku bi sun aljanna fa man ko tó ló bá bí adamu sai bá bí nuhu sai bá bí ibrahim sai bá ní musa sai bá àníbi isa isa ṣàríga abẹ́ ló bá àníbi bí ẹnu nínú àjẹ́ wọlé kó ní isa àtẹ́lẹ̀ ṣàbí ṣàbí zẹ́dà fẹ́ ṣàrọ̀ àníbi pẹ́tí santoto àbáàgá ẹ̀wọ́ jẹ́ al'umman doro kúntùn fẹ́ra umatin ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar al'umma ya nabi ni za su lafi al'ummu aga ajiriya al'umma ne kenan efoye alkiyamiyo ebogo agaga nabi zawangi mutin lahu ga daraja kya hmm. wọ́n ti láwó gan ó dẹ́rẹ́jà kí alẹ́tò láwé ó sẹ́ni dẹ́rẹ́jà gẹ́dọ̀ yìí láti ti yóò sẹ́mọ̀ jẹ́ dẹ́rẹ́jà gẹ́dọ̀ yìí tí kàrò sílẹ̀ fọ́dọ̀ náà bá dógùn alábáàbí mínú man kàlẹ́mọ̀lá kamar da za mu ce ne gan a ga anibi ba mu yi alamu yau ga zane ba anibi ya ko zane wa anibi ya wani ya zubi lai ya zane ka shi ce gan inna ma na bashar wale inna ma mu fito mafufa na ji faru fiye alhasru nan wa kuntu gai gaiba na takartu min alkhairi kuma masani su ran sa kama san so da faida na fitu mi ga fazan kilo ne ga je fami anabi ngole anabi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya gagaye tiyan ya za shaka a rukun fi salati ya harra sawaba idan ka di shaka tiyan talibin gajin wa'unji wa babu pàdé yìí tí ó bábò yẹ kí ni náà kí tó ìdéédé gẹ̀ẹ́lẹ́bò fẹ́lì tí ma lè ń rẹ̀ ohun tí ó títà tí ohun tí ó tí ó bá kún ti túbọ̀ gẹ́ ti rẹ̀lẹ̀ gẹ̀rẹ́ká wútàwùjọ kàngún ni wútàwùjọ láni ojú ka rẹ̀lẹ̀ gẹ̀rẹ́ká wúni ojú kàngún sùn láwọn yúta gúnni ó na fa'iza da siku fa zaki falici al'ummal yas judu sajdatain ila tujus jada kuma wa fi riwayatin lil bukhari wa al-imam al-bukhari magan falyutimma ula wujugum thumma yusallim ila tujura sallamuji thumma yasjud ila tuji sujada wa li muslimin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da sajdatay sa'u ba'da salami wal kalami ga ni sa sallam ji su je na zuma na wa sallam ba ji wuce chato gaggana ba mi ka lo ce ruke ji masalacin ga sallam ji ko kallo ci kalli mai wasu a fe ji lo gani wale ga yadda ta ji fa kashin wafe kashin wace kashin rika ka zaba don kashin rika ka zaba don wafe ji hunso shakka ci amma na hankali na liman ne da yi yi ma mu ta zumu gona umar ma mu tsoro da ya ji tafi kuna in zagi dole daga zumari zagi dole ji tafi kuna nan guji kiya nan wale gan wani daidai na ce waje abele a sallama ji waje abele zage cido shi ne ko ya ci liman ne lalar cari gwan bukawar cari ga ci ɗi Allah yi nama wani ji kanzan wajen ƙawon so mu yi mu bai jiki a yan mu bai jiki no problem ki di faro wale kanzan wale kanzan ile ka zaji faru ya bugu sallar ya ke raka alimi ile ga raka sallar ya jiki an eh wa gumi ya ile ga kai yuge da kazan to ngoli e ganna jaji faruwa da in between gwani ngoli e zaga ti gangani be sujudu sa'a ga jisu kuma rectify yin buzuruwan sheferin ka gangan da e gangan na ga tace an kwanin da caji jiya an

Báyìí tí ni àwọn ni? Yọ́ká àwúṣì bẹ̀rẹ̀ ní wà lábẹ́ òní. Ní olè kòtò, ìrì jíṣẹ̀ ìrírí méjì, lágbẹ́tí wà àgọ́wẹ̀ jí kàràtí àjí ṣúzánlá, má ti yàwà. Ṣogbo gá ló ṣùrú hù, yán àjíṣẹ́ to galibi matoman na jumeke ji shirin ya hadisi na mai je Ba fikiwu ƙaru shiga shirin ya hadisi na nga ji na washe ko min shirai na muke gaggaga na su wale hadisi su ji wasu shirai daga yin sa'ayi lufi jiki a nufu ke hadisi daga tabi'u na ji hadisi mini man na ji kula da yanki sarawi nan ibn rajab ibn rajab alhambali especially littafi na igan jami'ul ulum wal hikam na dan da fatul ya ibn ajabi eh, da fatul bari ibn rajabi da fatul bari ibn rajabi da mu ma cha shara yaso al bukhari ji mula ji mu za mu cha ji ju so wani muji kan na ga a publisho imamu náà tó ṣàṣẹ́rẹ̀ ìsọ̀ ìbùkárí jí ńlá àjúzà òṣìrá ajáǹdè ní ibn kasiri tó ṣàṣẹ́rẹ̀ ìsọ̀ ìbùkárí jí ńlá àjúzà ìdájí ajẹ́lí iraki tó ṣàṣẹ́rẹ̀ ìsọ̀ ìbùkárí jí ńlá àjúzà ìwé ṣàṣẹ́lẹ̀ ìṣẹ́ bukari jí bùtí bí ó jí sóòjé yàgbọ̀ òtútù daga ní ṣàṣẹ́lẹ̀ ìṣẹ́ buhari jí na daga mukaddimo na ne khafifata ne ne fakilata ne ne habibata ramani subhanallah ya hamdi lazim na ina kai karshe ya ta tsadi da yanzu bukaro ta kuna jujuzo na ya bi wuce wunde ya ga tutu láì fi ẹwà bẹ́rẹ̀ àmọ́nà ẹgbẹ́ ìlókò ló dáa pẹ̀lú ló jùlọ tí ní ọ̀pọ̀ oúnjẹ èrè ṣìṣì èrè ti kí o ẹjí ẹni ààrẹ ìyàwó ìyàgbọ̀ òtútù àì dáadámọ̀jì mọ́tún kàkùn náà náà ẹjí àwọn ṣáàgà ìyàwó kí kuki ciganci amma ga wale maji da kuri, amma je himma amma je manufa ya alkhairi ne kaya musulmi shi da alumin musulmi ji, gan mutum ilimi na ya malaka kuna imamu shaukani bin a cikin imamu shaukani a ga shaukani wai la shirayin sahih bukhari jan ga la hijrata ba'da al-fati hijra dan bozu mai fatu makka ba

asaliyoyin almagribi shirin bulugul maram amma albadru tamam wuce ga al'amiru sana'ani ullahu samuci summarize ku summarize wuce zukun wuce jiki yau suke language bi wuce je su budu salamu Allah ya samu dace amma ne dole ne gabe ne kiya ba be shi wa raka ni wa ya sallahu go ga su sa wujin a yi ne a raka ni a yi ne a mara. ọ̀gáráká ojú alábì wali ahmada riwa al-imam ahmad ibn hanbali wa abi dauda to al-imam abu dauda wannan sai to al-imam an-nasai ina hadith Abdullahi ibn ja'far da hadith Abdullahi ibn ja'far marfu'an ga man shakka fi salatihi an ga da shakka da salu bona fali ya in ga ji wujusa in ga ji wujusa da ko faliyar jiri sajidatai ne tsarin jisira guba ba da ma yi sallim wasu ahu ibn kuzaima wani mugira ta ibn shuba da ba al-mugira ibn shuba wazi Allah wa hannu an na rasulallah sallallahu sallam kala wani za a sallam ga iza shakka aha dukun zagaye bai da ke loke shi da sallah a mafin raka ta yi ne mutanen su maraka guba fasatamma qa'iman kuma giba rubani falyamdi wala yaud laji mu ci gaba mu kashe bashima wali yasjud sajidataini laji mu lo jeda guba wa nan ya yastatim qa'iman aga mula me kyama fali yajlis laji mu fedu wala sawa alai sawa matafiwa rawawa abu dawud da ibn majah والدار قطني الإمام دار قطني واللفظ له بسند بسند طيب بسند ضعيف ne tarif ne ga cibo dole ke zadira ka guba kai wa ga walo ye tachi wa ne ki jiba ro kula ni daga ugwe wen olu sedu ka mu fuci gaba ngabi rasha wọ́n àfẹ́jì sùdúrù sáà lẹ́sùdúrù sáà ń wúce wọ́n àjíjára yán ẹ̀dùfẹ́ nana àmá wọ́n àfẹ́jì sẹ́dọ̀ jíjú gáàdì ọ̀ṣẹ́ pàrọ̀ ń gbẹ̀rún lóti kí àrùn wọ́n látẹ̀ yí ojí ìjáfẹ́ lóòrùn lóòtò lókàtún àrẹ sùdúrù sáà wúta wà ìbẹ̀ وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الإمام صحو فذا نغطى زمال الإمام ونصحو تاتيوبا فإن صح الإمام فعليه وعلى من خلفه لمن بقى يعيه mutaciyar limanmu mutaciyar zai tasu mugunan rawawul basarul da ki bi sanadin zai no ne gano sun ya gami da anafa a da hadisin nan bana abu tono yi zai fina hadisin na ma jila limam li yutan mabiyi ujubu ɗabagowa e rashishi kabili maliman muwa kuma bai jikiyar ẹ́ ọ̀gán wọ́n jí wọ yíò wọn àlìmọ́ wọn ẹgbẹ́gbẹ́ lìmọ́ yóò tún fún jù àà lìmọ́ gẹ́ ìṣìṣọ́ ẹgbẹ́gbẹ́ ẹ̀nàtọ́ wọn lìmọ́ náà wájú kí àán wọ́n á wọn ẹ̀yà nítorí ẹgbẹ́gbẹ́ ọ̀gá sí sí sáà ó ti jí lẹ́lẹ́ ní yìí àmá kí àbẹ́rẹ̀ situation nílànà wọ́n yí masbook ẹ̀ masbook bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ńjọ́ tún lè mọ́ tún sá lọ lè máa sálọ́mù ojú sáà olóró mọ́ wọn lè mọ́ yàn kun tsayin gaji na su yi sa'uci wọn ɗayin ruci ji faruwa mun ji wato halin na gani wa ga yi sa'uci kashi wa jan fahaji ne o yin baci ɗaya shishi wajen tsalla ga ƙarfe limanyi amma masbuku yo inda su sallo a ta sallani inda su sallo a inda su a su je da a ji maliman su yi sawu eh, eh. awon so mazumanu da yayi nan amma a da wuzi ta tsari nan wuya jikiyar wuya ga sallah to liman da sallah maji liman caji sujudi sa'u sai da guba na waju zumayan sallama wannan wannan ne ba muki masu guda wa da sallama ne ai ko ga ne to ala da sallama ji kanda

mitibe tsuwe eh eh mitibe tsuwe na kaye tacho ko hari alali musulmi sawa ohun baji mawajin to ga sallama ji kan ga waji kiyo waji su je dayan waji to na wali manya ji sallama wato goji ba da ba minai mamu ni mai masbuki na miya alaje sallaman na jiya daga ana kimi ga yami gumi da ya zo a ce ga sallama jingo wali wato hau zuro sai bu sallami yau ba da wani yadda mai wangarin kagayi kagagiya ko da wasu kuje kwade dai وانا أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أبي هريرة صفو جلال بيونغا سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعن ثوبانا لما ثوبانا رضي الله عنه أن النبي لما عليه والسلام قال لي كل صاوي سجد ثاني قال صاو دور قال كذانا عندي زيد أقوبة هذا ما يسلم زمانه صلى الله عليه وسلم جنا رواه أبو داود وابن ماجه بسنة دين ضعيف ẹgbọ́gbọ́ wà lé gan ìsinadá àbí ìsinadí kí a ń tázọ́ wọ lè ìsinadú mílẹ̀ tí wọ́n lọ́wọ́ lè ìsinadú lọ́kàlà mẹ́ṣà máa ṣà عن أبي هريرة رضي أبي هريرة رضي الله عنه قال وسجدنا مع رسول الله يا جيجو زيدا فاوي بتوتي نسو تعالى صلى الله عليه في إذا السماء انشقت نعلم إذا السماء انشقتنا فصبح اسم ربك الأعلى ikra bismi rabbika alladhi khalaq ko to tawawu muslim alima muslim ta gubiyo sai ga kafin ya abin nan wallawa ngole na sai sujudu a tilawa ngole da babi mun shi ka ta ga yake sujudu sa sujudu sa mu ko kabli ko aji hadis na bani ga ga yake sujudu a tilawa wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk